Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sannadi na arzikin mu shine uwa uwa Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya tattauna da sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya Majalisar Dattawan Najeriya, sanata Aminu Iya Abbas, a wata ziyara aiki da ya kawo a birnin Washington DC da ke nan Amurka. Kada na jaku da nisa, na da ya fara da tambayar sanata Aminu kamar haka. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a kusan jihohi 31 na Najeriya. wadda adamawa tana ɗaya daga ciki wanda ko a shekarar da ta gabata an samu ambaliyar ruwa wanda aka rasa gonaki da dama da hada asarar rayuka aka samu ban sani ba a matsayinka na sanata mai wakilta adamawa ta tsakiya kowane irin kokari kuke yi na ganin cewa an magance wannan matsala ambaliyar ruwa eh, wannan ajafis ba yau aka fara ba yadda ka bara ma an yi Eh, ba ya can ma an magana kuma eh, ana giya mutane na ambaliya eh, sannan manoma wani lokacin ba a ɗauka abin da gaske sai abun ya za faru kuma kasan mu adama muna gab da kamaru wanda idan aka yi ambaliya ruwan shigo yake da kamaru ya shigo adama adama yake fara samu shi yasa mu asarar tafiya wa adama in aka fara ta gefe can to kullum muna ƙoƙarin mu faɗa kawo mutane masu noma a bakin gaɓar kogi da a janye kuma a hankali idan aka samu wannan ambaliyan mafi yawa muna asarar rayuka ba ma maganar gonaki wata kuna rayuka da muke asarar sun fi yawa kuma abin da ya sa muka duba wannan abin faruwa bayan faɗakarwa da ake yi mutane wata ran ba su bin jawabar da gwamnati ke yi idan mutum ya je misali gona ya ga hadari ya fara an fara ruwa sai ga ayi sauri a ce bari kuma gida da inda aka bari da kamar dan rafi ba ruwa kan a dawo ruwa ya cike wajen. suna ake samun asarar rayuka to kullum gaya mutane muke idan an yi ruwa a zanna da ba wani abu zai faru mutum ba kuma ruwa ba isa wajen gonakin a yi zama a wajen sai ruwan ya wuce a fita a dawo wannan ɗaya daga cikin abubuwan kenan abu na biyu muna kokari muna kawo iri iri wanda musamman na shinkafa akwai irin da ruwa baya lalata shi wanda muke mu gaya mutane cewa a yi amfani da wannan irin amma mutane ba su amfani da shi iri ne ko da ruwa ya mamaye gonan gaba daya da zaran ruwan ya tafi shinkafa za ta tashi amma honorable irin kuna raba musu kyauta ne ko ko a'a ana siya musu da shi ne a farashi mai rahusa akwai wanda ake rabawa kyauta akwai kuma wanda ake mu yan siyasa akwai wanda muke kawo wasu kyauta iri ko taki a sannan kuma akwai wanda ake sayarwa ba mu ba ko da ko ba mu da zamu kawo abin da zamu kawo mu raba mutane so wasu suna amfani da shi wasu wasu da shi ba su amfani da shi wasu ko suna zuwa sai nasu irin akwai wanda suke saya irin duk da ma ba su ake ba suna saya irin nan sun amfani da shi akwai wanda sani bara wanda ya noma ya yi gonaki biyu ya yi ɗaya iri iri da ake aka saba a gida ɗaya kuma iri wannan na damuna na ruwan wallahi wancan na farko da aka yi ruwa ambaliya da aka yi ambaliya ruwa ya binne gaba ɗaya wannan gonan kaka ta mutu amma wannan da aka yi na na damunan ruwan irin ayyukan kamar irin ruwa wato irin da aka inganta kenan exactly to wannan irin shi ya tashi bayan abin da ya samu fiye da kima abin da ke tsammanin zai samu har ma ya mance ma da wancan wanda to ina buna kira ga mutane a rika amfani da irin wannan irin ko na masara ko na shinkafa ko na dawa ko na gero ko na gyada a samu wannan iri da inganta su a rika amfani da shi saboda ambaliya bare masu wani abu to honorable ban sani ba a lokuta da dama su kansu manoma suna kokawa da tsadar taki musamman a shekarar nan da ta gabata taki ya yi tashin goron zabi sannan shi kansa irin da kake magana shi kansa ya yi tashin goron zabi kuma sannan ga karancin kuɗaɗe a hannun su manoma saboda abin da ya fara a shekarar da ta gabata ban sani ba ko wani shiri da kuka yi domin tallafa musu to ba wani shiri na gaba ɗaya sai dai kowane ɗan majalisa da kuma kowace jiha tana ƙoƙarin ta yi tallafin nata daban akwai jiyoyi da suka suke shirin sayan sabbin wannan irin su yi surawa mutane misali kamar neja na je na magana gwamnan na tare shekarun jiya akwai inda na je na magana a nan amerika cewa sun shiga mai ake kira yarjejeniya da kamfanin bawa bawa ko bawa ne ake kira za su irin masara da irin dawa da irin shinkafa da arba mutane wanda za ka yi mutane arba musu shi ya shiga wani agimin zai sai da kan shi to a jiya mu adama muna raba taki takin zamani muna raba muna raba muna ba da shi kyauta wani lokacin wani lokacin ba shi a farashi mai rahusa to ka abun siyasa wata in ka kawo wanda su raba su suke zuwa su boya mu masu amfani da shi aini ba a samu to idan ka ce mutane a za a saya wasu suna saya din da farashi mai rahusa suka kuma zuwa sai da shi munuma so abun duk yadda kai ba za mu samu mai aikira mafita ba sai dai in za a yi kai manoman kai tsaye a gona wanda gona da wahala mu mu yi wannan abu kullum ana yawan kokawa na wannan matsalar cewa an ba da ruwa guga ya hana me yasa ba za ku yi wani shiri da zai zama cewa an san duka manoman sannan kuma ana da bayanan su duka wanda idan lokacin bukata ya tashi za a tara su a ba su kai tsaye sai an bi ta hannun musamman wani sayin akan ce oh, to bari a bi ta hannun kungiyoyinsu a ba wa shugabanninsu amma duk da haka in an basin sai ka ji na kasashen suna kokawa an ba shi buhu biyu amma kuma maybe ana zargin idan ya zo ya sa hannu zai karba sai a ba shi buhu ɗaya. kwarai da gaske kwanan na irin wannan ya faru da kwanan kwanan na na mai na rabon famfon ruwa manoman rani muka tona bohol a gonakinsu muka kawo famfon ruwa wallahi abin da ba mamaki shine manoman shugabanninsu da muka bawa a je raba mutanen a kawo sunayensu a raba musu sai muka ɗauko misali eh, muka ɗauko samfur waje ɗaya ƙauye na ce bara a raba ba sai na tura wani wanda tsaya ya gani suwa da suwa aka ba su da aka kawo litsin nan muka rike litsin suka ce mu ba su kayan nan sai su raba aka ce a'a kayan nan za a raba fili kowa ya gani kowa ya gawa ya samu suka da suka ce mana to ai wannan litsin wasu ba sa nan wasu ba sai muka gane cewa sunayen bogi aka sa da an ba da wannan mutum ɗaya sai ɗauki misali famfo goma shi kaɗai tafi da shi to wannan wato matsala ne wanda ba kuma ba mu yi duka ba misali ne yanzu ina da gundumomi 76 kakashi na ta ina zan je wannan duk gundumomi 76 wato kenan a turanci ina zan je wannan ward 76 din nan in je tsaya in ce ana raba in da zaraba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin sanata mai wakiltar adamawa ta tsakiya amsar dattawan najeriya sanata aminu iya e. abbas sai kuma jule leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. na arziki, mu noma yaƙi na cigaba, gaba, mu baya shi ne ta wanda dai na arzikin mu shine uwa